Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, mu da warhaka, mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, yanzu haka tsohon shugaban 'yan tawayen jamhuriyar demokradiyyar Congo, Jean Pierre Bemba, ya koma gida bayan ɗaurin shekaru goma da kotun hukunta manyan laifuffuka ta yi masa saboda samunsa da laifuffukan yaƙi kuma dubban mutane ne suka yi tururuwa inda suka karɓe shi a birnin kinshasa inda ya bayyana aniyarsa na tsayawa takarar shugaban ƙasa dangane da komawarsa gida da kuma wannan aniyar nasa da dambarwar siyasar jamhuriyar demokradiyyar congo yau muka baku damar tofa albarkacin bakinku sai mu soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya Bismillah. magana garkuwan jama'ar mahangi musa na cali mahangi karamar hukumar kafur a jihar katsina to babu shakka wannan al'amari na komawar madugu yan adawa ƙasar kongo gida babu shakka abu ne wanda ya so samu al'umma afirka rai musamman ma ganin yadda al'umma ƙasar nan tashi suka tare shi hannu biyu to babu shakka wannan abu ne wanda ya nuna cewa bawan allah nan yana da farin jini lallai a wajen yan ƙasai to babu shakka wannan ƙuduri nashi na neman takara babu shakka mu al'umma afirka ba abinda da zamu ci sai dai mu ci allah ya sa hakan ya zame ma al'ummar wannan ƙasa shine mafi alkhairi domin kuwa al'ummar sun nuna suna tare da shi sai dai kuma kiran da zamu yi a nan gare shi ya kamata shi ma ya amsa kiran yan ƙasarsa kada in ya samu wannan kujera ya abinda bai dace ba cewa na gode rediyo faransa mai albarka mai magana garkuwan jama'ar mahangi musa na cali mahangi karamar hukumar kafur a jihar katsina Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa. Mai magana mataimakin shugaban kungiyar muryar jama'a Usman Manuka da kanan mai rorar Funtuwa. Hakika wannan koma da Fira Mbemba ya yi a ƙasarsa ta demokaradiyyar Congo wani babban kalubale ne ga shugaban kasar Joseph Kabila. Ganin yadda aka kai ruwa rana akan ya sauka wanda kuma wannan John Fira Mbemba yana da magoya baya wanda kuma ana sa ran zai tsaya takara. To muna fatan wannan tsayawa tashi da zai yi domin amsa kira 'yan ƙasa muna fatan zai zamto alheri da kau da wannan gwamnati ta joseph kabila wadda ta zama gwamnatin kama karya wanda kuma shine muke gani idan allah ya bashi nasara zai kawo ƙarshen dukkanin matsalar da 'yan ƙasa ke ciki da kuma ita ma kanta ɗaurewar demokradiyyar ƙasar ganin yadda a yanzu ake tafiyar da ita wanda muna fatan Allah sa komawar shi ya zama ma 'yan kasar alheri da ma Afirka baki ɗaya. Na gode sashen Hausa na Radio France mai magana mataimakin shugaban kungiyar murya jama'a Usman Manuka a tashi lafiya. Na gode Radio France. Assalamu alaikum Radio Faransa International mai magana a Rabi Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Ni dai a nawa ra'ayin shi ne, har yanzu akwai kingin soyayya tsakanin al'ummar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da wannan bawan Allah. Don haka da fatan za ka tsaya su tarbe shi cikin kwanciyar hankali da lumana. Da fatan shi kuma Allah ya sa tsayawa takara da ta shugabancin ƙasar a zaɓen da ke gaba na mai zuwa muna fatan Allah ya sa ya zama mashi mafi alkhairi da fatan kuma Allah ya ma 'yan kasar zaɓi na gari Allah zaɓa ma al'ummar jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo shugaba na gari na gode RFI Hausa ku tashi lafiya mai magana a biyu Muhammad Gidan daga jihar Sokoto a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya To madalla idan dai ba ku shafa ba shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar WhatsApp. Assalamu alaikum Radio Faransa mai magana Aminu Allah biya Dambam jihar Bauchi a arewacin Najeriya. Eh, ra'ayina a nan shine game da dawowar da john bamba ya yi kasarsa wannan abu ne mai kyau kuma yana da kyau a ce sauran shugabannin kasa su rika koyi da irin waɗannan abubuwa na hali mai kyau saboda ba don komai ba mutumin nan aka ɗauke shi aka kai shi kotun koli kotun iic wacce a duniya daga ita kawai sai allah isa babu wata kotu da za a yi ma shari'a in dai aka yi a nan to kawai an gama yankewa ne to ita ma ta wanke shi gashi ya koma kasarsa cikin annishuwa da cikin jama'a sun yi farin ciki sun ji shi yadda ya kamata to ina so in kara ba su shawara su kara mara mai baya saboda ya zama ya cire kasarsu daga cikin wannan musiba da katai da suke ciki na gode radio faransa mai magana aminu allah biya dan ban jihar bauchi a arewacin najeriya mai magana sa'idu Gagio katamma karamar hukumar jakusko a tarayyar najeriya a jihar yoban najeriya hakika dangane da komawan tsohon shugaban kasan jamhuriyar demokradiyyar congo gida hakika ina taya shi murna da dawowa gida cikin iyalansa dangane da matakin da ya dauka wayanda ake masa kiran ya tashi tsayuwa takarar shugaban kasan hakika ana wa tunanin hakan bai dace ba duba da yadda duba da yadda hukuncin da ake masa don cin zarafi tare da musgunawa Al'ummar ƙasan a mulkin da ya gudanar a baya to a nawa tunanin bai kamata a ce ya ƙara tashi neman shugabancin ƙasa ba ya kamata dai ya zama shine babba a ƙasan mai fada a ji a cikin dukkanin al'amuran da zai kawo wa ƙasarsa ci gaba ku tashi lafiya gidan rediyon faransa mai albarka mai magana sa'idu gagiyo katamma ramar hukumar jakusko a jihar yoban najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Faransa International mai magana Mamman Sani dan Nija mazamin Libre bin Gabon. Ke eh, dangance da dawo wannan dan adawa ko kuma dan gwagwarmaya dan Pierre ya eh, muna fata ikon nan na Congo ya koma gan shi saboda gaskiya ta nuna cewa shi mai gaskiya ne an kada arawa ya an gano shi lalle yana cikin masu gaskiya tun daga shi wancan koji ta sako shi saboda an ba ya cikin laifi don haka wannan gwamnati na na kabila ba gwamnati bace mai san yan Congo don haka muna fata Allah ya bashi nasara ya ci ikon nan ko samu cin shi gaskiya ko yanzu wannan yan kasa su wahala amma kuma gaskiya dokin karhe ce tunda an ka samu aka sako shi da can to ko nan kina da goyon bayan yan kasa kuma zai ci iko da fatan Allah ya bashi sa'a mai magana mamman sani a Nijar mazannin Libreville Gabon assalamu alaikum Radio France International assalamu alaikum Radio France International RFI mai magana awwala daga jamhuriyar Nijar a gadas muna godiya da wannan dama da kuke ba muke bayyana mu. muna taya murna da wannan kwa Congo a afirka dangane da siyasar da zai shiga muna fatan shekarun shugabancin congo ko a samu damar damar tashin hankula a congo na gode radio france international arfa mai magana a wale daga jamhuriyar nijar agadas a tashi lafiya Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa Suna na Mustapha ke butte a jihar Jifa ina muku fata alheri akan wannan maudu'in da yau kuka da. sai dai mu ce Allah sa dawon na ya zama musu shine mafi alkhairi mun gode sashen Hausa na gidan rediyon Faransa labar zumunci mai magana LB mai nama ya da gungume gaskiya hakan yana nuna halinsa iya da kyau kenan ba wai wani hali ne da shi mara kyau ba ya kamata shugabanni su koyi da wannan mai magana elbi mai nama da gunguma jihar bauchi tarayyar najeriya gidan rediyon faransa mai albarka mai magana garba sabiola gashiwa daga jihar yobe a tarayyar najeriya e yau ra'ayina dangane da komawar john fair bamba gida congo to hakikanin gaskiya kuma har ya bayyana kansa na cewa zai tsaya takara e mai hali yana fasa halinsa duk da cewa a baya ana zarginsa da cewa ya mara wa kungiyar yan tawaye baya to muna fatan dai ra'ayinsa dai zai sauya ta yadda ƙasa za ta ci gaba domin burin kowane shugaban kasa ne yanzu na afirka a can an samu dawwammamen zaman lafiya da ci gaba a ƙasarsa na gode gidan rediyon faransa a tashi lafiya mai magana garba sabiola gashiwa daga jihar yobe. mai magana mustapha abubakar mai dan kios daga nan kofar kaura jihar katsina to yau zan ba da ra'ayina dangane da wannan bawan allah da zai dawo a kasar congo domin shiga harkokin siyasa to hakika shiga harkokin siyasa in dai har ya dawo ne ya shiga dan ya kawo ci gaba a kasar congo ba kara hargitsa kasar ba to wannan gaskiya abu ne mai kyau na dawo shi mu dai muna fatan allah ya sa wannan dawowa da zai yi ta zama ita ce alkhairi ga wannan kasa ta Kongo domin kawo ci gaba a kasai gode sashen Hausa rediyo Faransa mai magana Mustapha Abubakar mai dan kyos daga nan kofar kaura jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Tashi lafiya. A sakonnin da ke zuwa mana ta shafinmu na Facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da muka ɗauki kaɗan daga ciki. Ra'ayin da ya fito daga bakin Shehu Adamu Rijau cewa yake to al'ummar jamhuriyar demokradiyyar Congo alkalanci na hannunku kun dai san wane ne jean pierre bemba kuma kun ji kudirinsa na neman shugabancin kasar taku saboda haka sai ku yi wa kanku alkalanci mu dai 'yan kallo ne sai alhaji kabiru highlanders da ke cewa na yi mamaki komawar wannan shugaban 'yan tawayen gida magana ta gaskiya bai kamata ya nemi takarar shugabancin kasar ba duba da shi mai laifi ne ku tashi lafiya musa salih batiskum ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka to mu dai babu abin da zamu ce sai dai allah ya sa dawowar tasa ta kawo ci gaba a jamhuriyar demokradiyyar congo kuma muna fatan al'ummar kasar za su duba cancantarsa ba wai tausaya masa ba haka ma Nuruddin Musa Shuwa daga Madagali a jihar Adamawa da Mustapha Alkali Koko da Haruna Yusuf Daura suka aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin. Fatima Abubakar Mahangi ta aiko mana da ra'ayinta kamar haka. To da farko dai muna yi wa 'yan uwanmu da ke Jamhuriyar Demokradiyyar Congo murnar dawowarsa gida. Sannan abu na biyu ya kamata ya ɗan huta sannan ya gane irin halin da ƙasarsa ke ciki. Haka ma Abubakar Kawu Girgir ya aiko mana da ra'ayinsa da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin. ra'ayin. Husaini Muhammad Erdoka tare da Hassan na Husaini Muhammad suka aiko mana da ra'ayinsu kamar haka. To 'yan Congo ku ba shi goyon baya sai dai ina shawartar ku da ku yi taka tsantsan wajen zaben shugaba don kada ku yi zaben tumin dare ku tashi lafiya. Nuruddin Musa Shuwa daga Madagali a jihar Adamawa cewa yake mu dai addu'ar mu a kullun shine Allah ya zaba mana shugabanni na gari. Muna wa al'ummar demokradiyyar Congo addu'ar Allah ya sa idan shi ne zai kai kasar su kan gaba muna mishi addu'ar Allah ya bashi bayar Abdullahi dan Fulani daga jihar Zamfara na cewa ni dai a nawa ra'ayin kamata ya yi Jamfer Bemba ya haƙura da wannan niyyar tashi ta neman tsayawa takarar shugabancin Congo to mai sauraro kai ma zaka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafin mu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas takwas sai mun ji daga gare ku. ga ra'ayi na gaba. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio France RFI suna na Malam Kabiru daga Maradi dan gulbi kusan makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. To kenan wannan kotu dai eh, fi sabidillahi abinda ta yi in dai ta yi adalci ya yi daidai kenan ta ba shi dama ya dawo gida kenan ya ya kara kafa demokradiyya tunda shi shugaban kasar Kongo shi kadai ne da jama delan shi ya wuce amma ya ƙi ya sabka to kenan yanzu in ya dawo wannan dole ya fuskance shi demokradiyya kenan ta ta kafu a cikin Kongo kenan wannan shine kamata mu gane abinda muke so dai kenan yan kasa su su adalci su yi su yi kansu zaɓe na gari kasu su zaɓu kuma wanda za a zuwa shi ma ya ƙara rikita ƙasai. muna fatan Allah ya ƙara ba ƙasa Afirka zaman lahiya kuma eh, Radio France RFI ku rika ba mu dama mu Niger muna karanta namu na gode sunana malam kabiru daga magaradi dan gulbi kusan makarantar malam abuja horin ne assalamu alaikum radio france international ne magana aminu alamu malam da jihar jira hakikanin gaskiya muna taya tsohon mataimakin shugaban kasa jim fiyar bamba murnar dawowa gida da kuma baya muna so dai kuncin na suna amfani da wannan dama na kira ga mutanen ƙasar congo su bincika su tabbatar da jim fiyar bamba ba wai turawa ne suka turo shi zo takara domin ya mulki ƙasarsu su samu damar zuwa su yi wa ka tahi da dukiyar ƙasarsu don haka muke so su ba a hankali wajen su san ɗan takar da ya cancanta su zaɓa na gode radio france international mai magana aminu alamu alamadori jihar jigawa gidan Radio France International mai magana Dauda Hudu Guru mai kifi bulabulin bakin salo. To dangane da wannan dama da kuka bamu na tofa albarkacin bakin mu to addu'a da za mu musu Allah ya sa idan zaman sa shugaban kasa a kasar Congo shine mafi alheri Allah ya basa idan kuma ba alheri bane to Allah za a musu wanda ya fi alheri a kasar su domin su samu zaman lafiya mai dorewa. Nagode mai magana Dauda Hudu Guru bulabulin bakin salo. Mota lafiya. sunana bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya dawowan tsohon mataimakin shugabar kasan congo gida eh, prem bamba daga kotun duniya wanda ya kwashe kusan shekara goma a tsare to ba karamin nasara ba ne ga jam'iyyar adawa a wannan kasa ta congo da shi da iyalansa dubo da yan kaga irin gagarumin tarbo da aka yi masa na ban girma tun daga wannan filin jirgi har zuwa cikin gari lalle wannan babban nasara ne ga jam'iyyar adawa kuma akwai babban kalubale ga shugaban kasa joseph kabila kila dubo da wannan madugu na 'yan tawayen nan da ya zo to ina ganin zai kawo masa babban barazana a barazana shi kansa kabila da yake yi na kin sauka a wa'adin mulki to fatan mu dai shine Allah ka ba wannan ƙasa zaman lafiya da ma afrika baki daya nagode Radio France International Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya Madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti Ibrahim Tukur Kefi. Ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri. Ku ta lafiya.